Shekaru masu yawa bayan sarautar Dauda, an yi wani fari da yunwa a zamanin wani mugun sarki mai bautar gumaka, wanda ya zuga jama'arsa ga bautar gumaka. Wata rana, annabi Iliya ya tafi wurin sarkin, sai sarkin ya ce ma Iliya, kai ne ka samu cikin wannan matsala ta yunwa da fari sai iliya ya ce a'a kai ne da iyalinka kuka samu cikin wannan matsala don kun bin umarnan Allah don a tabbatar da haka tattara jama'a da masu bautan gumaka domin a miƙa haɗaya. Allahn da ya amsa da wuta to shi ne Allah na gaskiya. Sai aka tattara jama'a, sai Iliya ya ɗaga murya ya ce, Har yaushe za ku ci gaba da bauta ma Allah kuna kuma bauta ma gumaka? In Allah za ku bauta ma, to ku bauta masa, in kuma gumaka za ku bauta ma, to ku bauta musu sai aka shirya wurin haɗaya iliya ya ce a kawo ‘yan maruƙa guda biyu iliya ya ce annabawan ƙaryan ku ku fara tun da kun fi yawa suka yanka maraƙi suka miƙa haɗaya bisa ga yadda suka saba tun da safe sun fara ta da murya suna ta kira suna ta kira har tsakar rana amma babu amsa sai iliya ya musu ba'a ya ce ku ƙara ta da muryarku. wataƙila allah naku ya yi tafiya ko kuma ya yi barci ko kuma yana wani tunani sai suka ƙara ta da murya suna yanka jikinsu da wuƙa duk da haka ba ansa da marice ya yi sai iliya ya ɗauko duwatsu goma sha biyu ya jera su ya aza itatuwa ya yanka maraƙi ya zuba ruwa sai ya ta da murya ya yi addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka ka amsa mini da wuta ka nuna cewa kai ne Allah na gaskiya ka kuma juyo zukatan jama'a zuwa a gare ka sai wuta ta faɗo daga sama ta canye haɗayar ta canye itatuwan ta kuma lashe ruwan sai jama'a suka ce i haƙiƙa Allah na Iliya shi ne Allah na gaskiya sai Iliya ya ce a kama annabawan ƙaryan nan a yi musu hukunci mai tsanani bayan wannan sai ruwa ya sauko